subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Assalamu alaikum 'yan uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna ɗan adam kashi na bakwai. A baya idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda momi ta dawo gida take tambayar ummi akan dalilinta na barin wajen fati. Bata ɓoye mata yadda suka yi da Ihsan ba da kukan da Faruk ya ga tana yi ya taimaka ya kawo ta gida. A take Mami ta nemi Ihsan a waya amma ta ƙaryata ta ce bata san ma da zaman wata Ummi ba. Ranar duka ne kawai Ummi bata ci ba, amma ta sha faɗan Mami sosai a cewarta ba za ta lamunci a dinga yi wa yaranta ƙarya ba akan abin da bai zama halinsu ba. Haka Ummi tana ji tana gani aka karyata ta aka bata laifi. Dole ta ba wa Mami haƙuri sannan ta bi umarninta ta canja fad kayan bacci ta nemi makwancinta. Baccin gaba ɗaya gagaranta ya yi don ta kasa tsaye da hawayenta sai wajen asuba ta samu ya ɗauke ta. Yanzu insha Allahu za mu ci gaba. Washe, gari suka shirya tafiya Abuja kai amarya. Da yawansu a mota za su tafi, ciki kuwa har da mani Hakan ya sa da sassafe ta kammala komai, kasancewa kwana ɗaya za su yi ta amince Ummi ta zauna a gidan tare da su Adinan. Ta gaya mata cewa ta riƙe mata amanarta daga haka suka yi sallama ita da ramma na bin su da addu'ar sauka lafiya misalin karfe biyar na yamma babu kowa a sashen mami sai ummi da ke kwance a tsakar gida fahad da adnan sun fice yawo ihsan kuwa har lokacin bata dawo ba da alama da ita aka tafi abuja ramma kuwa daman tun tafiyar mami tana kammala ayyukanta ta bar gidan muryar da ta ji ta yi sallama ne yasa babu shiri ta miƙe zaune a matuƙar razani Hajiya Binta ta faɗa ranta a ɓace cike da mamaki. To mene ya kawo ta sashin Mami alhalin a baya ba shigowa take yi ba? Fuskar Hajiya Binta a sake ta ƙarasa shigowa ciki tana ɗan waige-waige. A'a Ummi, ba kowa ne sai ke kaɗai? Ummi ta rusuna cikin ladabi ta amsa mata. Eh Hajiya ina wuni? Hajiya ta zauna a saman wata kujerar roba cikin ƙaramar murya kamar mai raɗa ta amsa, Lafiya lau Ummin Hajiya, sai kyau kike ƙarawa masha Allah. Murmushi ta ɗan yi mai kama da yaƙi, domin ba wani sabo ta yi da ita ba, banda munanan kalamai da take watsa mata a duk haɗuwarsu. Babu abin da ke shiga tsakaninsu. Maganar Hajiya Binta wacce ta ƙara matsowa dab da ita ya katse tunaninta. Ummi ina neman wata alfarma daga gare ki, matuƙar kika amince kika yi yanda na sanya ki, to ina miki rantsuwa da Allah za ki ji daɗin rayuwarki. Ina tabbatar miki kin samu 'yanci a gidan nan kamar kowace 'ya matuƙar kika yi yanda na ce. Ummi ta ji kanta ya yi dumi, ta rasa gane alƙiblar da maganganun Hajiya Binta suka dosa. Ta dube ta duba na neman ƙarin bayani. Hajiya Binta ta ƙara leƙen bayanta ba ta ga wani ko wata da ke tahowa ba. Ta fiddo da wata baƙar leda daga zaninta ta buɗe shi gami da nuna wa Ummi. Ummi ta zaro ido cikin matuƙar kaɗuwa ganin wani abu wanda a dunƙule yake kuma fari ne. Farin zare ne mai yawa wanda wanda har ya zamana ba ka ganin ko menene a ciki sai zaren da ya yi kamar bal. Ji ta yi ta soma gumi cikinta kuwa wani hautsinewa ya yi. Hajiya Binta wacce gaba ɗaya ta gama kwaɗaituwa da samun cikar burinta ta ci gaba da magana. Wannan kaɗai za ki ajiye a ƙarƙashin gadon Uwar gidanki daga tsakiyar gadon, shi kenan kin kammala mini komai. Wallahi Ummi za ki ji daɗin rayuwa fiye da zatonki. Za ki samu duniya yanda ba ki taɓa kawowa ba. Za kuma ki jera da yaran gidan nan a zuwa makaranta mai tsada, a fannin ci da sha kuwa da sutura riƙe riƙe ki yi min yadda na ce kawai. Ummi na ƙoƙarin magana ta tsaida ta ta hanyar damƙa mata abin a hannunta ta jefe ta da murmushi. Zan neme ki gobe. Daga haka ta miƙe sai kuma ta dawo baya. Fuskar ta a ta dube ta. Duban da ya ƙara hautsina ta. Kar ki soma yunƙurin tona min asiri. Muddin kika soma sai na lahira ya fi ki jin daɗi. Ki kula sosai. Daga nan ta fice da sauri. A nan ƙofar shiga ta tarar da aminiyarta Hajiya Luba, wacce ke tsayuwar gadi kada wani ya taho ya iske su, tana ganin ta cikin raɗa ta ce, An gama? Hajiya Binta ta yi dariya. Ta isa daman taƙi ne suka yi dariya ƙasa-ƙasa gami da cafkewa sannan suka bar wajen da sauri. Ummi ta shiga tsaka mai wuya, gaba ɗaya gigi cewa ta yi. Ta yi sauri ta yar da ƙullin a ƙasa kafin ta ci gaba da ambaton Allah a fili. Ita kuwa Hajiya Binta me take neman haka a duniya da har za ta yi wa wani asiri? Ummi iyakar tsawon rayuwarta ta tsani mugunta ta tsani mai yinsa. Ta ƙara kallon ƙullin cikin zubar hawaye, tunani kada Adnan ya dawo ya iske ta da shi ya sa ta miƙe a gaggauce rami da ɗaukarsa da hannun hagu don kuwa tsoro da ƙyanƙyaminsa take. Allah ya yi mata tsari da aikata mummunan aiki irin wannan, shi ne addu'ar da take ta nanatawa a ranta. Kai tsaye ta nufi ɗakinta da shi ta kulle cikin baƙar leda da zumar washe gari idan sa ta makaranta za ta yar ko da a cikin kwata ne. Bayan ta adana shi inda babu mai gani tunda ba mai shigowa ɗakinta, ta fito ta zauna jigum gaba ɗaya a tsorace take Kuka kam ta sha, a ƙarshe dai ta yi ta addu'a a kan Allah ya kuɓutar da ita daga sharrin Hajiya Binta. Bayan dawowar su Adnan dole ta saki ranta kada su gane. Ya damƙa mata ƙaramar robar ice cream da suka siyo, su ma suka zauna a falon suna kallo suna shan abinsu su kwanci Ita dai sha take amma ko kusa kallon baya gabanta, ko da ta soma jin daɗinsa da zarar ta tuna da Hajiya Binta, sai jikinta ya yi lakwas. ƙarshe rufe robar ice-cream ɗin ta yi gami da shigewa ɗaki bayan ta nemi zubo musu abinci sun tabbatar mata sun ƙoshi. Daman ta ga alama kawai dai gudun kada a ce ta yi laifi ya sanya ta tambaya. A ranar Ummi dai ba ta runtsa ba, gani take yi kamar wani abin zai same ta a sanadin ƙullin da ke ɗakin nata. Ba ta taɓa fatan a ce tana da tana da wayar hannu ba sai a wannan dare. da babu abin da zai hana ta sanarwa antinta ko don ta ba ta shawarar yadda za ta yi. Washe gari Adnan suka fice makaranta. Ya tabbatar musu su mami sai wajen yamma za su dawo. Hakan ya sa suna tafiya ta buɗe ɗakin mami don daman makullin yana hannun Adnan. Sai a yanzu ya damƙa mata. Ta tsaya cak a tsakar ɗakin tana tuno da mugun aikin da Hajiya Binta ta bata. Tausayin mami ya mamaye ta, baiwar Allah kenan. tana zama da ita zuciya ɗaya, ashe tana da wani mugun ƙulli dangane da ita, cewar Ummi a fili don bilhaƙi tausayin Mami ya gama mamaye ta. Haka ta gyara mata ko ina tsaftawan ko banɗaki ta goge duk inda ya dace, sannan ta feshe ɗakin da turare ta ƙulle. Tana shirin suma gyaran falo ne. ta tsinci sallamar Hajiya Binta, gaba ɗaya sai da ta ji tsayuwa na neman gagararta, Da ƙyar ta samu nutsuwa bayan karanta addu'o'i ta nufi falon tana mai amsawa cikin dakiya. Wani zumbulelen hijabi ne a jikinta fuskarta ya nuna bata jima da tashi daga bacci ba. Ta sanya hannunta a ƙugu fuskarta a murtuke wanda ya ruɗa wummi sai da ta yi iyakar ƙoƙari ba ta bari ta fahimta ba. Da sauri ta durƙusa ina kwana umma. Ba tare da ta amsa ba ta zarce ga abin da ya kawo ta. Kin yi aikin da na saka ki Ummi ta ƙaƙalo murmushi. Fitowa ta kenan ma daga aikin Umma, na yi yadda kika umarce ni. Wani sanyi ne ya ratsa zuciyar Hajiya Binta don har ka Allah ba ta yi wa Ummi kallon makaryaciya ba. Ɗari bisa ɗari ta yarda cewar ta aikata. Tabbas kin biya ni Ummi, kuma muddin haka ta cimma haka ta cimma ruwa ba zan watsa miki ƙasa a ido ba. Abu ɗaya nake gargaɗin ki a kai. Ki kiyaye bakinki Wallahi Ummi kika yi kuskuren tona asiri na sai na kulla miki mummunan shari. Daga haka ta fice da sauri, a can ƙofar da ta raɓa sashinsu da na Hajiya Madina suka yi kicibis da ramma. Ta gaishe ta tana cike da mamakin ganinta. Hajiya Binta ta amsa cikin basarwa gami da faɗin. Ashe kuma Hajiyar ba ta dawo ba, na ɗauka tana nan ne aiko mata da tallar dogayen riguna. Ramma ba don ta gamsu ba da wannan shirgaggiyar ba, ta amsa da a ya mun yi waya da ita sai zuwa yamma ta ce min za su iso, Allah ya kawo su lafiya. Daga haka ta wuce da sauri don ta tabbatar da wuya idan ƙaryarta ta samu shiga. Ummi wacce ta jiyo muryar Ramma ta biyo bayanta a guje cikin kaduwa ta ji tattaunawar su, Ta yi saurin komawa bayan shigowar Ramma ta hau kwala mata kira da ƙarfi a ruɗe ta ƙara so. Baba Ramma ashe kin zo, na kwana, cewar Ummi ba a nutsa ba. Ramma amma ta zuba mata ido, gaba ɗaya zargi ya ɗarsu a ranta. Lafiya na gajiya Binta a nan, ki faɗa min gaskiyar abin da ya kawo ta. Ummi wacce ta so ma haɗa zuba ta ba ta amsa ba tare da ta kalle ta ba. Umm, ni ma na yi mamaki, tambaya ta ta yi koma mai sun dawo ne a na ce a shi ne ta tafi. Ramma ta ga ta hango rashin gaskiya ƙarara a fuskar Ummi, sai dai kasancewar ta san karya baya daga cikin ɗabi'ar ta yasa nan take ta amince. to Allah ya kyauta wannan dai salon munafunci ne tana, nan ai ba shigowa take ba sai bayan da ba ta nan mutane dai ba tsoron Allah suke yi ba Allah ya sa ba wani mugun abin ta ƙulla ba sai kuma ta datse maganarta da faɗin in mm, Allah na tuba bari na kama abin da zai fishe ni daga haka ta fice daga falon ummi ta sauke ajiyar zuciya don gaba ɗaya ta gama tsorata ita kanta jinta take yi wata marar gaskiya Ko da ta fita bata ta ƙarasa makaranta ba har sai da ta raba kanta da kullun nan ta hanyar wurga shi cikin wani ƙatoton kwata. Nesa da gida, Ummi na zaune a cikin ajinsu da misalin ƙarfe hudu kowa ya fito don yin alwala da sallah kamar yadda aka saba a makarantar. Ajin babu kowa sai ita da wasu 'yan mata kusan sa'annin juna su uku waɗanda su ma da alama suna fashin sallar ne. Abin duniya gaba ɗaya ya tarar mata babu abin da take tunani sai hajiya binta. mamaki da tsoron lamarin mutane ke ƙara bata. Idan mutum yana son kansa da yawa babu abin da zai iya ba zai iya aikatawa ba don cikar burinsa. Ta tsunduma tsundum cikin wani tunani ta tsinkayi muryar ɗaya daga cikin 'yan matan nan mai suna mai jidda tana magana, wanda ya sanadin mai da ita hankalinta gare su. Wallahi ban ga wawuya irin anti ba a duniya, shi yasa da zarar ta fita nake yanda na so a gidan nan. Ko jiya da ta ficewar wurin wurin aikin dare a asibiti, kar ku ga tsaleliyar budurwar da abu ya kawo gidan nan, a gaban idona suka shiga ɗakinsa da ita. Ido waje suka dube ta, wata fara mai bulle 'yar siririya Amina ta soma magana. Ke Jidda maimakon ki gaya mata? Wata uwar harara ta watsa mata kafin ta ce, wa kike tunanin zai gaya mata, amma wallahi ba ki da wayo, ba ki san irin kuɗaɗen da nake samu ba ta hanyar yin shiru da bakina ba ai wallahi da daina bar samun waɗannan kuɗaɗen na gwammace na yi ta rufawa abba asiri ko iyayenmu ban sanar musu ba ballantana wata suruka ke surayya ai kin taɓa ganin antin kin ga dai ba ta rage ni da komai ba amma wallahi akan kuɗi ban ga wani abu da zai gagare ni aikatawa ba wai ma da kike min wani ihu ba gwarani ba ba kan ke da kike ɗauka ba a sani ba faɗin hakan ya sa Amina ta kai dubanta ga Ummi wacce sai ka rantse hankalinta baya kansu yana ga wani littafin addu'o'i da ke hannunta tana jin sadda Aminan ke faɗi Ummi na jin mu fa Surayya da, da, da mai jidda suka sanya dariya ta ce ita ma ai riƙonta ake yi na tabbatar nata idan an bincika ya fi namu ma baƙi Wannan maganar ya shiga kunnuwanta sai dai bata nuna taji ba, suka ci gaba da magana Surayya na faɗin abin da ta yi a yau. Ai wallahi kun ganni ko gobe na ziyarci Katsina sai na ƙara ziyartar malamin nan. Yanzu ba ki ga yadda na yi mugun raina Siddiƙa ba. Daɗin zama 'yar aikin budurwa kenan wallahi. A gaban mijinki sai ki rantse ba ni ba mai zuga ta. Idan kin gan mu sai ki yi zaton ƙawayen nan ne. Shegiya kuwa duk abin da na ce shi kenan ya yi zaman dirshan a ƙwaƙwalwarta. Ko yau da safe sai da na ba ta shawara ta rage shayar da Khalifa idan saboda nononta zai iya zubewa, suka tuntsire da dariya. Ke Suri shakka babu kin fi mu shi'umanci cewar Amina kenan. Hirarsu ta katse sa'ilin da ɗalibai suka soma dawowa aji. Banda inna lillahi babu abin da Ummi ke ayyanawa a ranta. Hawaye suka cika idanunta ba ta samu nutsuwa ba har sai da ta nemi izini wajen malaminsu da zumar zagayawa ta sha. Ta sha kukanta sannan ta goge fuskarta. Tabbas ɗan Adam na da halaye mabambanta, yana da wuyar kuma gane hali. Wa zai ga mai jidda Amina da Surayya a ce za su iya mugun abu kamar haka? Tun zuwanta Kano jiya da yau ne kaɗai ta fi girgizuwa. Batun Hajiya Binta da kuma waɗannan bayan allah uku. Haka ta koma gida gaba ɗaya ba kuzari a jikinta. Ta sha tambaya wajen Ahmad wanda ya kasance babban ɗa a wajen Ramma kuma mai waye sosai a kan dalilin yin sanyinta sai dai babu babu ƙwaƙƙwaran amsar da ta iya bashi. Har suka rabu ta tarar da su mami sun dawo ta ji daɗi ainun bayan ta yi mata sannu ta shige ɗaki ta canza sutura sai bayan isha'i sannan ta fito falo. Lokacin momi ta fito gaida Alhaji. Ta wuce zuwa kicin ta ɗauki abincinta ta zauna a gefe tana ci. Daga can saman tebur isan ce tare da su Adnan tana ji tana labarta wa Adnan haɗuwar gidan Intisar da ya Haidar. A ƙarshe hotuna ta shiga nuna mishi. Zuwa yanzu babu ruwanta da shirgin isan domin ta tsana halayenta. Ita kaɗai ta fita zakka a yaran mani. Buguzum take tafiya. Tamkar za ta tashi sama babu ko sallama ta shiga gidan ta hau kwala mata kira, Dije Dije wacce ake kira da dj ta fito da sauri daga ɗakin hannunta rike da waya. Zan miki filashin anjima. Daga haka ta kashe wayar tana mai watsa uwarta da wani kallo kamar mai shirin dukanta. Menene wai haka baba? Habiba ta ja hannun ‘yarta suka koma ɗaka. Cikin sauri ta fito da kullum magani ta dube ta idanu a waje. Kin ga Dije wannan? shine ne zai warware dukkan matsalolinki. Daga gidan mai bori nake. Ta tabbatar muddin kika yi sha da wanka da turaren nan, to fa kin gama samun miji tsayayye a duniya. Dije ta mutse fuska, kai ki ƙara kirana da Dije, na sha gaya miki na fi son Dija. Idan ba za ki iya faɗa ba ki ce min Khadija, Habiba ta washe baki, Allah ya huci zuciyarki to don Allah ki yi. Dija ta kalli ƙullin ta taɗe baki. Yanzu idan baki manta ba shekaru na fa ashirin da takwas. Tun ina da ashirin kike faman takura min da shaye-shayen magungunan da ba su amfana min komai ba, na fi zargin babu abin da suke ƙara min sai baƙin jinin samari ni dai gaskiya. Ta yi saurin toshewa 'yarta baki. Kul kada na ƙara jin kin yi magana. Wannan ai mugun fata kike, wannan ba na tantama za a dace, Ke dai gare ni ke kaɗai gare ni dije, kin ga dole na damu da rashin auren nan naki. Dije ta turbine fuska, ita yanzu auren ma ya daina damunta, tunda tana samun abin da take so hankali kwance. Haka uwar ta yi ta lallaɓa ta har ƙarshe ta amince za ta yi. Jin haka ya sa ta numfasa gami da washe baki. Yauwa ko ke fa, ta ce har kin bushe kada kowa ta ya ganki. har ki bushe kada kowa ta ganki na shiga gidan sauda ki rufe kofar kada malam ya dawo ta amsa sannu da ta amsa sannan uwar ta juya ta shuri takalmanta ta fita kai tsaye gidan aminiyarta kuma makwabciyarta ta faɗa gidan da idan baka san shi ba to fa ba za ka ce shi ne ba saboda gyaran raki da ya samu a zaune ta iske ta a falo tana kallo wani guda ta saki A Ayyiriri nanaye, da kyau uwar gidan Balarabe, uwa ga Mariya da Atika kina sha'anin kifa, suka tuntsire da dariya cike da nishaɗi. Saude ta ba ta hannu suka cafke kafin ta ƙara gyara zamanta a kan kujerarta, waɗanda ta siya waɗanda ta siya tana musu kallon masu kyau a dalili a baya ba ta mallake su ba. Habiba ta zauna sharaf a kan kujera tana ƙara washe haƙora. Wallahi duk sanda na ganki kina watayawa ba ki ji yanda nake jin daɗi a raina ba kai duniya. Wata dariya Saude ta saki, bari kawai Habiba a duniya bana jin ina da aminiyar da ta kai ki. Kar ki tona zuciyata ki ga tarin ƙaunar da nake dankara a ciki, kamar wata 'yar uwata ta jini nake ɗaukan ki. Ke kin fiye min da yawa cikin 'yan uwana ma wallahi. Habiba har lokacin bakinta ya gaza rufuwa. burinmu kenan yanzu don Allah ya kika ka ranar wannan shegiyar. Ai matuƙar za ki ci gaba da bin shawarata za ki yi ganin aiki da cikawa. Saude ta limshe ido ta buɗe su tsabar daɗin da zukatan Habiba suka yi mata. Tabbas na gani yanzu fa Balaraba ba shi da katabus a rayuwa, komai nashi ne ke da ikon shi, hatta da kadarorin da ya gada da iyayensa yanzu sun dawo mallaki na. Ba ki ga yadda ƙaramin albashin wannan shegiyar na farko ya juye min zuwa babban jari na siye da siyarwa ba. Ai har abada ke mai ƙauna ta ce Habiba, shi ya sa na damu da damuwar ki. Ga kuma ƙiyayyar da kika jaza mata a dangin mahaifiyar tata, cewa Habiba kenan suka fashe da dariya har suna fidda ruwan hawaye. Sauda ta nuna ta da yatsa, makira ban kai ki ba, Habiba ta amsa mata, sai kuma Sauda ta koma kalar damuwa. Yanzu Habiba babbar damuwata bai wuce na ga ranar da boka ya ce mu kiyayi zuwansa ba, ranar da Balarabe zai yi tozali da Ummi. Habiba ta harare ta, wa zai bar wannan ranar ta zo aka gaya miki, har abada ba za mu kyale ba. Wannan bari sai Yaha ta dawo daga Kaduna, ita za ta san tugun da za ta shirya duk lokacin da buƙatar zuwa Ummi ta taso, Saude ta jinjina kai cike da gamsuwa daga haka suka rufe babin Ummi suka koma Nadija, inda take ba ta labarin maganin da ta samo mata. Hakan ma ya yi Allah ya sa a dace, ni kaina rashin namiji tsayayye ga Dija yana taɓan zuciya, Allah ya haɗa ta da mai mota. Habiba ta dara cike da jin daɗin wannan kyakkyawar addu'a da ya fito daga bakin aminiyar ƙwarai. Amin nan suka shantake suna hira. Can sai ga Mariya ɗiyar shekaru bakwai ta shigo ta riƙe da kuɗi. Da gudu ta ƙarasa ga Habiba tana dariya. La'aba da yaushe kika zo? Habiba ta rungume ta tana dariya. ‘Yar baba ban daɗe ba, mene wannan a hannunki kamar ɗari biyar? Mariya ta ƙwaƙume kuɗinta. Tana dariya ganin haka ya sa Saude ta riko ta waye ya baki kuɗi a auta? Ta miƙa a uwarta, usi mai kanti ne ya bani. wai wai na kawo miki ki saka min a bankin gwangwani ta karɓa tana washe baki kai ma madalla Usman dai ya kyauta sosai in ce da kin yi mishi godiya Habiba ta goro ta soma taunawa haka yaron nan yake ai ba ba dai kyauta ba daga nan suka ci gaba da hirar kafin daga bisani su yi sallama Bayan sati biyu, rai a matuƙar ɓace take dubanta, duban da ba ƙaramin kaɗa hanjinta ya yi ba, ta daure ta numfasa cikin dakiya ta rusuna, ina wuni Umma, maimakon ta amsa sai ta nuna ta da ɗan yatsa da kakkausar murya ta soma magana. Kar ki ce za ki ci amana ta har haka, kin yi kaɗan baki isa wallahi. Cikin rawar murya ta soma magana, menene nayi? ba ta kai ga ƙarasawa ba ta sa hannu ta ɗauke ta da mari wanda har ta daina ji da na wasu 'yan dakiku maganar ta ce ta maido da ita hayyacinta babu shiri ya kika yi min aikin da na saka ki gaban ummi ya faɗi ta haɗi wani yawo, da ƙyar tana duban ofishin mai kula da makarantarsu inda a nan ne hajiya binta ta so ta same ta har malamin ya ba su wuri su yi magana bayan an jika shi da kuɗi babu dai alamar akwai wanda zai kawo mata ɗauki. Dole ta maido da dubanta gare ta idanuwanta na zub da ruwan hawaye, da ƙyar ta iya magana, na yi yadda kika ce bayan na yi bismillah. Hannun hajiya binta ta ɗora tana buga salati. Kin kashe ni ummi, uban ya ce ki yi bismillah, akan wane dalili za ki karya min dokar? Sai kuma ta yi shiru don tsabar takaici da tsananin ɓacin rai, har idanunta sun ciko da ruwan hawaye, ita kaɗai ta san irin wuyar da ta ci kafin ta samu maganin garanti wanda aka tabbatar zai yi aiki sosai a kan hajiya madina har bokan ya tabbatar mata cewar matuƙar bata da aiki da cikawa ba to ta dawo ta karɓi kuɗinta a dokokin sai dai ya tabbatar a kiyaye ambaton allah wa iyazu billah miƙewa ta jiki babu ƙwari ta watsa wa ummi wani mugun kallo ta yi ƙwafa sannan ta fice a zuciya Bayan tafiyarta malamin makarantar ya dawo da sauri Ummi ta miƙe ta fice, sai da ta zagaya bakin famfo ta ci kukanta ta kuma gode wa Allah da ya kimtsa mata wannan dabarar, sannan ta wanke fuskarta ta bar wajen zuwa aji. Salma wacce ta kasance ƙawarta kuma abokiyar shawararta ta dube ta, lafiya dai Ummi ta ƙaƙalo murmushi, ba komai Salma ta girgiza kai, ina mamakin wannan amincin namu. sai nake ganin tamkar baki ɗauke ni da komai ba ummi ta girgiza kai ki hakuri salma wani abun baya buƙatar magana ke dai ki taya ni da addu'a kada ki yi kokwanto akan yacce nake ganin ki Allah ne ya haɗa zumuntar mu salma ta yi murmushi shikenan Allah ya yi mana dukkanin mu amin ummi ta faɗa sannan suka bar magana sakamakon karatun da aka soma. Tun zuwan Ummi makaranta ba ta shiga harka kowa, daga baya ne suka saba da Salma ga ɗaya daga cikin malaman makarantar, wato Malama Zainab. Tun ba ta bayar da fuska har ta ɗan sakar mata fuska, suka saba gani ta yi nutsatsiya ce, haka ranar suka tashi jikinta duk babu ƙwari, tana zuwa gida ta soma kicibus da ramma a tsakar gida. Au, kin ga 'yar halak ɗin ma, to ki shiga ku gaisa da Yaha. Gabanta ya faɗi. Yahaya eh E wacce dai kika sani Ramma ta ba ta amsa, wanda ya sa ta fahimci maganarta ta ta fito fili. Ta saki murmushin yaƙi ta tabbatar zuwa na karɓar kuɗin watan ta ne, ba wai na bincikar ta ba. Allah sarki shi ya sa take tausayin kanta tana tsoron ranar da mami za ta so gajiyawa da ita ta kora ita kam wa za ta runguma, Ta ja ƙafafunta waɗanda suka ƙara yin sanyi ta ƙarasa cikin falon da sallamarta. Yaha ta amsa tana daga zaune. Sannan kafet ta zauna a kafet yayin da Isan ke zaune ko kayan makarantar Islamiyya bata cire ba. Tana danne-dannen waya fad kuwa kuwa ya cire daga shi sai singlet da shot yana kallon katun. Ta washe wa Ummi haƙora cike da subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauri.